أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد ‘Yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin muhimmanci. darasi gani da abin da ya shahi kyawawan ɗabi'u a cikin addinin musulunci insha Allah kamar yadda ya gabata a cikin darussa wanda suka gabata mun ambace hanyoyin da mutum zai bi ya zamanto ya kyautata ɗabi'unsa hanyoyin da mutum zai bi ya zamanto ya samu tsarkaka sannan ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu Ta'ala. daga cikinsu mun ce na farko kamar yadda malaman akhlaq malaman tarbiyya suka yi bayani dangane da cewa mataki na farko wanda ya kamata ya zamanto mutum ya hau kan shi in har yana son ya kama hanyar tsarkaka in har yana son ya zamanto ya kyautata ɗabi'unsa shine zamanto ya tuba ya koma ma Allah subhanahu wata'ala kinan tuba shine mataki na farko wanda mutum zai hau a kansa a ganin cewa ya samu tarbiyya a ɓangaren kyawun ɗabi'u sannan kuma ya zamanto ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da hakikanin tuba wajabcin tuba muhimmancin tuba sharuɗansa rukunansa yalwansa irin albarkatai da kuma fa'idodi wanda adda ko cikin al'amarin tuba don mun yi bayani cikin darussa wani suka gabata insha Allah yau darasinmu zai kasance dangane da mataki na biyu wanda mutum zai bi idan har yana son ya zamanto ya tsarkaka idan har yana son ya gyara ɗabi'unsa wannan mataki na biyu shine abin da ake kira almusharata wata ya zamanto mutum ya sanya ma kansa sharaɗi akan wasu al'amura musamman wanda suka shafi nisantan zunubi da kuma aiwatar da kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan ayyuka wannan shine abin da ake ce ma musharata a takaice wanda insha Allah yau za mu ji bayaninsa kuma kamar da muka ambata shi ne mataki na biyu wanda mutum zai hau bayan ya kammala mataki na farko wanda yake shine tuba kenan lokacin da mutum ya tuba ya kammala tuba da dukkanin sharuɗanta da ladubbanta da rukunanta ta kasance karɓaɓɓa a wurin Allah subhanahu wata'ala mataki na biyu wanda zai zo shine zamanto yanzu kan mutum ya sa ma kan shi sharuɗa wanda zai aiki gwargwadon waɗannan sharuɗa ɗin kuma zai ƙoƙarin ganin cewa ya kiyaye su watan ya zamanto idan mutum ya waye gari mafi dacewan lokaci musamman bayan sallan asuba wanda yake lokaci ne mai tarin albarka lokaci ne wanda yake cike da istijaba lokaci ne wanda mutum yake samun karbuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala cikin sauƙi lokuta ne wanda kamar da ya zo cikin riwayoyi wata lokacin kamin rana ya zamanto ta bullo bayan sallar asuba lokaci ne wanda ruwayoyi da dama sun yi bayani dangane da muhimmancin wannan lokaci din addu'a a cikin wannan lokaci ambaton Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan lokaci karatun alkur'ani a cikin wannan lokaci ababe ne wanda suke da matukan muhimmanci kuma suke kusatar da mutum ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma suke sabbaba Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'o'in mutum lokaci ne mai albarka kamar da ya zo cikin ruwayoyi kan cewa lokaci ne wanda Allah subhanahu wata'ala kan raba arziki tsakanin bayansa wanda ya kwanta ya kwanta kan arzikinsa saboda haka lokaci ne wanda kamar yadda kuma aka yi bayani a cikin hukunce-hukunce na fiko lokaci ne wanda yake makaruhi ne kwana a cikinsa ana son mutum idan ya gama sallan asuba ya zauna ya yi ta ya kusanci Allah subhanahu ta'ala da zikrori da addu'o'i da karatun alkur'ani da sauransu har ya zamanto rana ta bullo lokacin duk abin da zai yi na cikin ayyukansa ko abin da ya kama da hakan zai iya yi ko yana bukatar ya zamanto ya huta saboda haka lokaci ne mai tarin albarka shi yasa malaman akhlaq musamman malaman irfani sun yi ɗauki wannan lokaci a matsayin lokaci mai matukan muhimmanci kuma lokaci wanda ya fi dacewa ya zamanto mutum ya yi musharata ya zamanto a wannan lokacin mutum ya sanya ma kansa sharuɗa kuma gwargwadon wannan rana ɗin kan mutum ya ɗauki lokuta masu tsawo kan mutum ya ɗauka sati ko wata ko shekara mutum ya ɗauki yini guda ishe a matsayin matakin farko wanda mutum zai ƙoƙarin ganin cewa ya yi ma kansa sharuɗa kuma ya zamanto ya yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan sharuɗa din kenan bayan sallar asuba shine lokaci wanda yake mafi dacewa wanda ya zamanto ya dace mutum ya sama kansa sharaɗi yadda mutum zai sama kansa wannan sharaɗi ɗin shine alal misali mutum zai ce ya Allah subhanahu wa ta'ala a yau ɗin nan na maka sharaɗi akan cewa ba zan yi karya ba ko ba zan yi giba ba ko ba zan yi sata ba ko ba zan yi alfasha kaza ba wannan sharaɗi ne misali mutum ya ma Allah subhanahu wa ta'ala sharaɗi kuma yi magana bi shakalin mutlak misali ya ce ya Allah subhanahu wa ta'ala na maka sharaɗi a yau kan cewa duk wani al'amari wanda ya saba ma umarninka duk wani al'amari wanda ya saba ma abin da kake bukata ba zan aikata shi ba ya Allah subhanahu wata'ala na yi maka alkawali na yi maka sharaɗi akan cewa duk wani abin da yake ya yi daidai da umarninka duk wani abin da ya kasance kana son shi kuma ka yarda da shi zan yi kokarin aiwatar da shi wannan shi ne abin da ake kira musharata ka yi ma kanka sharaɗi kenan akan ka iltizami da umarnin Allah subhanahu wata'ala kuma ka nisance hannun shi to lokacin da kai ma kanka wannan sharaɗi ɗin to kenan ka kasance a mataki kenan na biyu bayan toba yanzu kenan ka yi ma kanka sharaɗi abin da ya rage shine zamanto ka yi ƙoƙarin ganin cewa wannan sharaɗin da ka ɗaukan ma kanka ka kiyaye shi har ya zuwa ƙarshen wannan yini ɗin in kai haka to kenan. ka cika ma kanka alkawali kuma ka cika ma Allah subhanahu ta'ala alkawalin da ka ɗaukan masa saboda haka sai zamanto ka samu taufiƙi a mataki na farko bayan ka tuba sai zamanto ka samu dacewa ka samu cika ma Allah subhanahu ta'ala alkawali kuma ka cika ma kanka alkawali sai zamanto taki ne na farko mai muhimmanci a cikin wannan janibin saboda muna da matakai guda uku ne a mataki na biyu wata mataki na farko mun riga mun ce tuba ne bayan ka tuba ka zo mu musharaba akwai abin da ake ce ma almuraqaba akwai abin da ake ce abin da ake kira almuhasaba waɗannan matakai ne guda uku mataki na farko shine musharata mataki na biyu shine muraqaba mataki na uku shine muhasaba waɗannan matakai ne wanda suke kuma a mataki guda watan tare suke suna bukatan ya zamanto mutum ya kiyaye su to mataki na farko da muke bayani a cikin su shine musharata wannan musharata din yana bukatan ya zamanto kamar da muka bayyana bayan sallar asuba mutum ya zauna ya makansa sharadi har ya zuwa karshen wannan yini in a wannan lokacin sai zamanto ya bincika kansa wanda shi kuma darasi ne na gaba wanda zai zo a mataki kenan na ƙarshe saboda haka ya kamata ya zamanto mutum ya yi ƙoƙarin harrakawa a lokacin da ya ma kansa sharaɗi a cikin da'iran umarnin Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata ya zamanto ya aikata shi duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai so ya zamanto ya nisance shi har ya zuwa ƙarshen wannan yini din in ya aikata haka ya aikata musharaba saboda me ya kamata ya zamanto ya tunatar da zuciyar shi duk wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutum bai dace ya zamanto ba abinda mutum zai gode ma Allah subhanahu wata'ala da shi ya zamanto shine saba masa kan gare masa hita a cikin tafarkinsa wannan bai dace ba kenan abinda ya kamata mutum ya tunatar da zuciyar shi ya fahimtar da ita shine kan cewa wannan rayuwar da Allah subhanahu wata'ala ya baki matsayi ne na uwar kuɗi watan kamar matsayin uwar kuɗi ne wannan rayuwa yake jari ne wannan rayuwa ya kasance gare yake wanda ya kamata ya zamanto kin yi amfani da shi wurin tsarkaka da bin Allah subhanahu wata'ala idan kika yi sakaci wannan jarin ya ƙare wannan uwar kuɗin ya ƙare to shikenan zaki dama ne na dama ne wanda baya da amfani watan nadama kenan bayan fursa ta riga ta kubce wanda yake baya da wani amfani sai ƙarin takaici saboda haka ya zamanto alal misali ya sanya wannan aya ɗin suratul asr wannan sura ɗin ya sanya ta ya zamanto gaban idanuwan shi ya rika maimaita ta kuma ya rika tunaninta ta kasance a matsayin mai taimaka mai wurin cika wannan sharaɗin da zai ɗauka maransa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal asr innal insana lafi khusr wata ya zamanto mutum ya sa wannan aya ɗin ita ce wadda zai rika tadabburi a cikinta zai rika tunani a cikinta za ta taimake shi zamanto ya kiyaye wannan sharaɗin da ya makansa Allah subhanahu wata'ala ce Allah ta'ala yana rantsuwa da zamani kan cewa lalle shi mutum yana cikin asara amma Allah subhanahu wata'ala ya istisna'in mutanen da ba su cikin asara Allah ta'ala ya ce illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah subhanahu wata'ala ya ce sai waɗanda suka yi imani kuma suka kyautata aiki suka yi ayyuka managarta sannan su kai ma juna ci da gaskiya sannan su kai ma juna wasaici da tabbata akan gaskiya haƙuri kenan wata zamanto mutum ya yi haƙuri a cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haƙuri a cikin nisantan sabon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi haƙuri kuma akan musibobi wannan kenan in yi haka to ya hita daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna cikin asara kenan lokacin da mutum yake murorkin wannan aya din wannan sura din yake tadabburinta yake tunani a cikinta zai iya fahimta kan cewa lallai in har bai yi kokari ya sa kan shi sharaɗi ba irin wannan na nisantan sabon Allah subhanahu ta'ala da kuma bin shi lallai zai fada a cikin asara wanda yake baya da misali Lallai zai fada cikin asara wanda zai jawo masa nadama wanda a ƙarshe baya da wani umarni kun bayan da za yi jubranin shi irin haka ya kamata ya zamanto mutum ya rika ma zuciyan shi talƙini har ya zamanto zuciyan ya yarda kuma ya yi ƙoƙarin ganin cewa tabbata akan wannan sharaɗi ne kuma abu ne mai sauƙi wani lokaci shi zai iya raya ma mutum ya zamanto ya sa masa wasu kan cewa wannan al'amari yana da wahala ai ba za ka iya yi ba domin ya zamanto ya ya zaunar da kai ya kasar da kai ya sanya ka ka kasa cika wannan alkawalin da kai ma Allah subhanahu wataala kada ka biye masa kada ka saurari wannan waswasin kai kokarin ganin cewa ka ɗabbaka wannan sharaɗin da kai ma kanka abu ne mai sauƙi na yi ne guda kuma Allah subhanahu wataala zai iya ya taimake ka akan wani al'amari zamanto ka cika domin aiki ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake so saboda haka wannan kenan a takaice a marhala na harko dangane da abin da ya shahe musharata wata yi ma kai sharaɗi da fatan Allah subhanahu ya sanya mu a cikin waɗanda suke tuba suke koma zuwa gare shi kuma suke ƙoƙarin sanya ma kansu sharaɗi wurin nisantan sabon Allah subhanahu da kuma iltizami da kyaukyawan aiki da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin wannan jawabin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin